ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu na za mu nuna muku yadda za ku je ku sayi liver coin cikin sauƙi ma'ana ba tare da kun sha wahala ba ku biyo ni da fari za ku yi trust wallet ɗinku kamar haka sai ku click a da kun yi click zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya ku feji na gaba wani ita ce fuska ta trust wallet sai ku tabbata kuna da binance smart chain ma'ana wannan coin din kenan smart chain kun gan shi ku tabbata akwai shi a ciki akali lokacin da zan siya kun ga yana da kimanin na naira dubu hudu da ɗari biyu da ɗari bakwai a dubu hudu da ɗari biyu da saba'in da biyar da kobo saba'in da shida wanda nake da shi kenan to ku tabbata dai akwai smart chain a cikin trust wallet ɗinku muka tabbata akwai smartphone a ciki to sai ku je ga dabs wannan gashi nan sai ku taba shi kuna taba shi zai kai ku feji na gaba kamar haka da ya ku feji na gaba kamar haka sai ku duba bangaren application din nan a cikin bangaren application za ku yi ta yin ƙasa ne kuna jawo shi ƙasa sorry za ku ci gaba da jawo shi ƙasa da kun ci gaba da jawo shi ƙasa zai kawo ku inda za ka ga wannan pancake swap din wannan don ga wannan application din pancake swap sai ku click kan shi da kun click kan shi zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku feji na gaba kamar haka nan din nan mai wannan alama dan aljanin za ka ga an rubuta connect a wajen in ku lokacin zai shiga ku ne na farko sai ku click kan shi sai ku zaɓi trust wallet sai ku click akan ta sai ta yi connecting ta yin connecting za ku ga rubutu kamar haka to shi ya gama yin connect saboda haka sai ku zo nan shi na wajen exchange din nan za ka ga from daga shi nan smart chain ɗinku zuwa mai abinda kuke so ku canza ma'ana gashi nan select a currency ku canji kuɗin da kuke so ku zaɓi kuɗin da kuke so ku canza saboda haka sai ku click akan wannan select Eh, currency din nan already dama adadin Binance merchant din ku ne a nan waje kuma gashi nan ga nan 0.04144947 shine adadin smart chain da nake da shi to nan da kun zaɓi nan sai ku click akan wannan kun yi click akan wannan sai ku zaɓi shi wannan livac coin din da kuke so ku canza zan ajiye muku contract address wanda za ku yi pasting wajen satin shi kenan da kun yi click akan satin zai kawo muku shi wannan liver coin din da kuke so ku canza sai ku yi adin ɗinsa kun yi adin ɗinsa shi kenan zai kawo ku feji kamar haka kun ga gashi yanzu ni misali gashi ina so in mai da binance smart change ɗina zuwa mai liver coin gashi nan kun ga binance merchant ina gashi nan 0.041497 yayin da kushi kuma livercoin ina ga balance din shi nan 0 saboda haka kuna zaba da kun zaba sai ku danna wannan max din ma'ana maximum kenan in kuna so ya zama gaba ɗaya kuɗin ku kuke so a canza muku shi zuwa wannan livercoin in kuma ba ku so sai ku danna nan wajen 0.0 din sai ku danna adadin a gundar binance da kuke so ya koma liver coin kuna danna zai kawo ku feji sai ku dinga swaf ok zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku feji na gaba kun ga yanzu gashi ne na danna da na sa maximum din gashi wannan adin na smart chain zan bayar za a bani liver coin kimanin goma sha takwas da ɗigo sifili hudu biyar bakwai abinda za a ban kenan kun an nuna mun abinda za a bani na adadin liver coin ɗin kuna saka wannan a contract address ɗin kuka yi festin to zai nuna muku sai ku yanna maximum ɗin nan wannan max din, da zai nuna muku ƙarin abinda za ku samu na liver coin saboda haka sai ku click akan wannan swap din, da kun yi click akan wannan swap din? zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo feji na gaba kamar haka shi na ana bukatar ku yi kwamfamin na shi wannan a cinikayyar da za ku yi ga shi na hungar zai dawo a 19.17.9 liverpool saboda akwai dan caji da za su ɗan yi kaɗan saboda haka sai ku danna kwamfam swaf da kuma danna kwamfam swaf zai kawo ku feji na gaba kamar haka ga shi na yana muku shi na adadin na kuɗin da za a siya har caji dubu uku da ɗari hudu da goma sha hudu da kobo sittin da uku kawai sai ku danna wannan approve ɗin da ku danna ya ɗin zai kawo ku feji na gaba kamar haka gashi nan transaction submitted ma'ana an tura wannan transaction ko cinikayya da kuka yi saboda haka sai ku click akan wannan close ɗin da ku yi click akan wannan close ɗin zai kawo ku feji na gaba kamar haka yanzu gashi za ku ga wannan smart chain ɗinku gashi ya ragu sosai ɗan kaɗan ne ya rage shi kuma balance ɗinku na shi liver coil ɗin gashi nan sun ba mu 18.0619 liver coin abinda suka bayar kenan saboda ka iya komawa ma cikin trust wallet ɗinka sai ka je ƙasa na wannan coins ɗin za ka gan shi in ka gan shi ma ba ga amma ɗin ya jira ba sai ka click akan shi dai coin ɗin za ka ga sun baka shi kamar haka ga shi nan sun bani 18.061990